بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجلسين الشدع إجماع الأمة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماع عند الأمة تي أكن شيوا أي أمرني دا أبو ميكو دا كما حيني قمد أبو دي زمباشي دا كو ما لا يا كامنا آيوي يا كامنا حديثي asali na uku daga cikin usulun tashri'il islami shine ne al-ijma' ijma'i to shine yake cewa ولهذا كان إجماع هذه ummati hujjata saboda haka ne ma ijma'in al'ummar musulunci ya kasance hujja idan al'umma ta yi ijma'i akan wani abu to ya zama hujja domin annabi sallama a hadisi sahihi ya ce inna Allah la yajma'u ummati ala dalala Allah baya hada al'umma ta akan bata لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون ma'arufin, معروف وينهون عن كل منكر domin Allah ya bamu labarin cewa al'ummar annabi sama tana umarni game da dukkan abu mai kyau kuma tana hana abun da ya kasance ba shi da kyau. Falawi tafaku ala ibahati muharramin, au isqati wajibin أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر والنهي عن المنكر دا أتشيع الأمة عن السماء سنة اتفاقي على إباحة محرم سحلت وانا أبن ديك حرام أو إسقاط واجب كوكما أتشيع الأمة ما زال سما ذاتي اتفاقي أكان أكين وان واجبي كمان صلى أو تحريم حلال ko kuma al'umma annabi sama ta yi ijma'i ko ta yi ittifaqi akan haramta halal aw ikhbarin anillahi ta'ala aw khalqihi bi batilin ko kuma su yi ittifaqi al'umma ta yi ittifaqi akan ba da labari daga Allah ko labari daga wani halittar sa bi batilin amma labarin ƙarya ne la kanu muttasifina bil amri bil munkari to da al'umma kenan ta zama za a siffanta ta da cewa tana umarni da abu mara kyau wannan an munkarin da kuma ta kasance ne an siffanta da cewa tana umarni da abin da ya kasance ba shi da kyau to kaga ba haka bane Allah ya zaɓe ta ta kasance ta rika umarni da abu mai kyau ba ta rika umarni da abin da ba shi da kyau ba Allah ya zaɓe ta ta yi hani game da abin da ba shi da kyau ba ta yi hani game da abin da yake da kyau ba shi yasa ta zama tana da hairiya wal amru bil ma'rufi والنهي عن المنكر ليس من الكلم الطيب والعمل الصالح بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من المعروف وما لم تنه عنه فليس من المنكر والأمر بالمنكر ونيد أبو مركو والنهي عن المعروف sannan kuma hani game da abin da ba shi da kyau yana juya mana ne fa laisa min alkalmi tsayib duka waɗannan ba sa cikin kalmomi masu tsarki Allah ya ce ai abu sai wani ya ce ka ayi, Allah ya ce ka ayi wani abu sai wani ya ce ayi, to yanzu wannan maganar da ya yi za ta zama cikin alkalmi tsayib ba ta cikin alkalmi tsayib ba ta cikin kalma mai tsarki wal'amali amali salih sannan ba ta cikin aiki na gari balil ayatu ayar da ta yabi al'ummar annabi sallama kuntum khayra ummati ukhrijat lin me tace ta'muruna bil ma'ruf ne wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah taqtadi anna man lam ta'mur bihi al-ummatu ma lam ta'mur ta'mur bihi al-ummatu min al-ma'ruf tana nuna duk abinda al'ummar manzon Allah ta bata umarni da shi ba to ba abu bane mai kyau kun gane maganarsa duk abin da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam bata umarni da shi ba to ba mai kyau bane wa ma lam tanha anhu fa laysa min al munkar sannan duk abin da al'ummar manzon sama bata hana yin sa ba ijma'an ake magana to lalle abu ne wanda ya zama ba mai ba abu bane mara kyau abu ne mai kyau in kaga al'umma bata hana ai wani abu ba to wannan abun mai kyau ne in ka ga al'ummar annabi sama ba ta ce ai wani abu ba to wannan abun ba mai kyau ne. wannan shine abin da Allah ya zaɓe ta kai, ya tabbatar da ita akan shi sa tun daga farko ijma'in sahabbai na farko da suka yi wani ijma'i ne awwalu ijma'in fi hadhihi al-ummati ar-ridha bi anna sama qad tufiya shine ijma'in farko ijma'in farko da al'umman manzon sama ta yi shine yadda da cewa annabi sun sama ya rasu domin ikhtalafat ta yi saɓani a kan wannan sai na umar ya zara takobi ya ce duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi ya rasu sai na raba wuyansa da jikinsa sai na abubakar ya tafi wajen matarsa da take da take al'awali can wata unguwa aka je aka ce masa manzon sama fa ya rasu ga kuma sayyidina umar ya tsaya a tsakiyar masallaci ya zara kansa kalinsa ya ce duk wanda ya ci nan sama ya rasu sai ya kashe shi sayyidina abubakar ya taho cikin natsuwa ya je duba manzo Allah sama ya sumbance shi ya ce tsibta hayyan wa maita ya ce kana kanshi lokacin da kake da rai lokacin da ka rasu ma kanshi kake sannan ya fito ya tsaya a masallaci kusa da sayyidina umar ya jawo ayat suratu ali imran wa ma muhammadun إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيدنا عمر يقول والله كمن ينزو أكثر قد آية نمبر تبجن تبا سينا صوت تداو مسا ودقنا هو وايد أن نجلس ما يارس وقال الإجماع الأول كينا الإجماع الأول إذا سئلت ما هو الإجماع الأول الذي انعقد في هذه الأمة شين الرضا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يداد شو عن السماء يا رسول kage إجماعي شين إجماعي نبي شين كيف يغسل رسول الله أيجرد من ثيابه أو يغسل في ثيابه ya za a yi ma'anin sama wanka shin za a cire ma manzan sama tufafi kamar yadda ake cire ma kowace gawa koko ya za a yi daga nan suka yi ijma'i ala annahu yughassalu fi thiyabihi cewa za a ma manzan sama wanka ne a cikin tufafinsa walam yujarrad ba za a cire masa tufafinsa ba kaga ijma'u sani ke <laughs> wannan ijma'i ne sannan al'ijma'u salis makanu dafnihi sallallahu alaihi wasallam a ina za a rufe annabi sallallahu alaihi wasallam a ina za a rufe shi suka yi ijma'i akan cewa a rufe shi a inda ya rasu aka kawo hadisi cewa annabi sallama ya faɗa hadisin sayyidina abubakar radiyallahu anhu ma tuwfiya nabiyyun إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه annabi bai taɓa rasuwa ba face an ya rasu ne a inda yake son a rufe shi sau da aka zaɓi a rufe manzan sama a ɗakin na na'isha wannan ijma'i na uku kenan to sai al-ijma'ur rabi' ijma'uhum ala khilafati abi bakr radiyallahu anhu ijma'in akan cewa sayyidina abubakar shi zai zama khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga waɗannan dukkaninsu gabaki ɗayansu al'amru bil in karin ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda hudu da aka lissafa mutum ya ce bai ya ba to zai iya kwance musuluncinsa saboda inkarin ijma'i na al'umma zai iya sa kamar inkarin ingantaccen hadisi ne mutawatir ko inkarin aya daga cin alkur'ani to kun gani so daga duk abin da ga al'umma ta yi ijma'i a kansa to shine alkhairi kuma shine al-ma'ruf duk abin da kuma al'umma ba ta yi umarni da a yi shi ba al'umma manzo Allah sun alaihi to wannan abin ba alheri ne da wannan ne musulunci bai da shuzuzi ba al'umma waɗanda aka yadda da su mutanen kirki su haɗa kan wani abu kai sai ka ware kai tsalle ka ce kai ba haka bane to man shadda shudda fi na'am Allah ya tsare to kun gani to da ka shine yace fa laysa min munkar ba ba mummunan abu bane in dai kaga al'umma bata hana yin wannan abun ba to ba a daukar a matsayin mummunan abu to da ka Allah subhanahu wataala ya taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa